Hanyar Adalci Darasi na hamsin da uku Annabi Iliya Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa. Idan mun yi wannan, muna da salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina da murna mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce mun yi nazarin labarin Suleiman, ɗan annabi Dauda, mun ga yadda Allah ya ba suleimanu hikima da fahimi mai zurfi ƙwarai. A zamanin suleimanu Urushalima ta zama birni mafi daraja a duniya, amma a cikin dukan ginonin da suleimanu ya yi, haikalin Ubangiji Allah ya fi su duka kyau da fasaha. Sarki sulemanu ya gina haikali domin ya ɗauki matsayin alfarwa ta sujada wadda Musa da Isra'ilawa suka gina a cikin hamada. Suleimanu ya ɗauki ma'aikata dubu ɗari biyu don shekara bakwai domin ya gina wannan kyakkyawan wurin sujada. Har wa yau ana ganin manyan duwatsu na tushen haikalin da Suleimanu ya gina a Urushalima. Bayan da an gama aikin, firistoci sun yanka dubban haɗayu na raguna da bajimai waɗanda suka kwatanta mai fansa wanda zai zo ya zubar da jininsa mai daraja domin masu zunubi. Ta hanyar nan sun miƙa Allah haikalin da suka gina domin sunansa. bayan sun yanka bisashen nan, sun ƙone su bisa bagadin tagulla a gaban haikali, sai firistocin suka kawo akwatin alkawari, wanda a da yana cikin alfarwa ta sujada, sun ajiye shi a wuri mafi tsarki na sabon haikali. Sa'ad da firistoci suka fito daga wuri mafi tsarki, nan da nan ɗaukakar Ubangiji ta cika ɗakin daidai yadda ɗaukakar Allah ta cika wuri mafi tsarki na alfarwa ta sujada, wadda Musa da Isra'ilawa suka yi a cikin jeji, haka ɗaukakar Allah ta cika wuri mafi tsarki na haikalin da Suleimanu ya gina a Urushalima. Game da sauran kwanakin Suleimanu, littattafai sun ce, shekarun ƙarshen sarautarsa ba su kai na fari kyau ba. ku saurari abin da ke a rubuce a littafi na farko na sarakuna, Sura goma sha ɗaya, yadda muka taɓa gani, magana mai tsarki ta Allah ba ta ɓoye zunuban annabawa ba, littafi ya ce, Sarki Suleimanu ya ƙaunaci baƙin mata, sa'ad da Suleimanu ya tsufa, sai suka janye zuciyarsa zuwa bin waɗansu gumaka, bai bi Ubangiji Allahnsa da zuciya ɗaya, kamar yadda tsohonsa Dauda ya yi ba. Sa'an nan Suleimanu ya gina mabaƙin matansa masujadai a kan tuddai gabashin birnin Urushalima, can matansa sun ƙone turare sun yanka haɗayu ga gumakansu, sa'an da ya yi wannan, Allah ya yi fushi da Suleimanu. domin ya juya ma maganar Allahn gaskiya mai rai baya, sai Allah ya ce ma Suleiman, Tun da yake ka yi haka, baka kuwa kiyaye umarnaina da dokokina waɗanda na umarce ka da su ba, to, hakika zan ƙwace mulki daga gare ka, in ba baranka, amma saboda tsohonka, Dauda, ba zan ƙwace a zamaninka ba. amma zan ƙwace daga hannun ɗanka, duk da haka ba zan ƙwace mulki duka ba, amma zan ba ɗanka kabila guda, saboda na Dauda, saboda kuma Urushalima wadda na zaɓa. Sarakuna na fari Sura goma sha ɗaya aya goma sha ɗaya zuwa sha uku Saboda haka littattafai suna gaya mana, bayan mutuwar Suleimanu, an yi faɗa da tayarwa a cikin al'ummar Isra'ila, kabila goma sha biyu na Isra'ila waɗanda suka fito daga ’ya'yan Yakub sun rabu biyu, kamar yadda Allah ya faɗa ma Suleimanu, yanzu ba su zama haɗaɗɗiyar al'umma ba, sun zama al'umma biyu, Isra'ila da Yahuza. Kabilun Isra'ila goma na arewa sun kafa mulkin Isra'ila, kabilar Yahuza tare da ƙaramar kabilar Benyaminu sun kafa mulkin Yahuza a kudu. Yahuza ita ce kabilar Sarki Dauda, daga zuriyarsa Allah ya alkawarta zai aiko da almasihu zuwa cikin duniya. Littattafai sun ba mu labarin sarakuna da yawa na waɗannan al'umma biyu, mafi yawan sarakunan Isra'ila da Yahuza miyagun shugabanni ne, sun juya bayansu ga Ubangiji, sun bi addinan al'ummai da ke kewaye da su, a cikin dukan sarakunan Isra'ila ɗaya ya fi sauransu mugunta, ko kun san kowane ne shi, sunansa sarki Ahab ne, Ahab shi ne sarki na takwas bayan Suleimanu. Game da Ahab, littafi ya ce, Ahab ɗan Omri ya aikata mugunta a gaban Ubangiji fiye da dukan waɗanda suka riga shi, sarakuna na fari Sura goma sha shida aya talatin, kuma ya auri Yezebel, wata mugunyar mata wadda ta ƙi maganar Ubangiji, bugu da ƙari a cikin Isra'ila, Ahab ya gina haikali domin sunan Ba'al, wanda al'ummai da ke kewaye suna ce da shi Allahnsu. saboda haka Ahab ya sa Ubangiji ya husata ƙwarai, domin ya bi da Isra'ilawa cikin addinin ƙarya na banza tare da annabawan ƙarya waɗanda babu gaskiya a gare su. Duk da haka a zamanin nan, akwai wani mutum a Isra'ila wanda ke tafiya tare da Allah, sunansa Iliya ne, wata rana Allah ya aiki Iliya wurin sarki Ahab, Iliya ya ce ma Ahab, Na rantsi. rantse da Ubangiji, Allah na Isra'ila, wanda nake bautawa, ba za a yi raɓa ko ruwan sama cikin shekarun nan ba, sai da faɗata. Bisa ga sarakuna na fari Sura goma sha bakwai aya ta fari. Saboda haka tsawon shekara uku da rabi ba a yi ruwan sama a ƙasar Isra'ila ba, yunwa ta tsananta a dukan ƙasar a Sura ta goma sha takwas, littafi ya ce, Bayan kwanaki da yawa, sai Ubangiji ya yi magana da Iliya a shekara ta uku, ya ce, Tafi, ka nuna kanka ga Ahab, ni kuwa zan sa a yi ruwan sama. Sai Iliya ya tafi, sa'ad da Ahab ya ga Iliya, sai ya ce masa, Kai ne wanda ke wahal da Isra'ila? Iliya kuwa ya amsa ya ce, Ban wahal da Isra'ila ba, kai ne da tsohonka. gama kuna ƙin bin umarnin Ubangiji, kuna yi wa Ba'al sujada, yanzu fa ka aika a tattara mani Isra'ila duka a dutsen Karmel, da annabawan Ba'al su ɗari huɗu da hamsin, da annabawan Astarot kuma su ɗari huɗu waɗanda Yezebel ke kula da su. Sai Ahab ya aika wa dukan jama'ar Isra'ila ya tattara annabawa ɗin tare da su a dutsen Karmel, Iliya kuwa ya zo kusa da jama'a ya ce, Har yaushe za ku daina yawo da hankalinku? Idan Ubangiji shi ne Allah, to ku bauta masa, in kuwa Ba'al ne Allah, to ku bauta masa. Mutane duk suka yi tsit ba su ce uhun ba. Sa'an nan ya ce wa jama'a, Ni kaɗai ne annabin Allah da ya ragu, amma annaban Ba'al ɗari huɗu ne da hamsin, to, a ba mu bajimi biyu, su su zaɓi guda, sai yanka gunduwa-gunduwa su shimfiɗa a kan itacen wuta, amma kada su kunna masa wuta, ni kuma zan shirya ɗaya bajimin in shimfiɗa bisa itacen wuta, ba kuwa zan kunna masa wuta ba, za ku yi kira ga sunan Ba'al naku, ni kuma zan kira ga sunan Ubangiji, Allahn da ya amsa da wuta shi ne Allah. Jama'a duka suka yi sowar nuna yarda da wannan, sa'an nan Iliya ya ce wa Ba'al, Ku zaɓi bajimi guda, ku shirya shi da farko, gama kuna da yawa, sa'an nan ku yi kira ga sunan Ba'al ɗinku, amma fa kada ku kunna wuta. suka kuwa kama bajimin da aka ba su, suka gyara shi suka yi ta kira ga sunan Ba'al tun da safe, har tsakar rana suna ta cewa, Ya Ba'al ka amsa mana, amma ba murya ba ko wanda ya amsa, suka yi ta tsalle a wajen bagadin da suka gina. Da rana ta yi tsaka, sai Iliya musu ba'a ya ce musu, Ku kira da babban murya gama shi wani Allah ne. wataƙila yana tunani ne, ko ya zagaye ne, ko kuma ya yi tafiya, wataƙila kuma yana barci ne, sai a tashe shi. Suka yi ta kira da ƙarfi bisa ga al'adarsu, suna kuma tsatsaga jikunansu da wuƙaƙe, jini yana ta zuba, suka yi ta sabbatu har a zahar, lokacin ba da haɗaya, amma ba muryar kowa ba amsa ba wanda ya kula. Sa'an nan Iliya ya ce wa jama'a duka su zo kusa da shi, jama'a duka kuwa suka zo kusa da shi, sai ya gyara bagadin Ubangiji wanda aka lalatar, ya ɗibi duwatsu goma sha biyu bisa ga yawan kabilun ’ya'yan Yakub, wanda Ubangiji ya ce masa, Za a kira sunanka Isra'ila, ya kuwa gina bagadi da duwatsu da sunan Ubangiji ya kuma haƙa rami kewaye da bagadin, za ta ci kamar misalin garwar ruwa guda, ya shirya itacen wuta, ya yayyanka jimi gunduwa-gunduwa, ya shimfiɗa shi bisa itacen, sa'an nan ya ce, A cika tuluna huɗu da ruwa, a kwarara a kan haɗaya ta ƙonawar da kan itacen. ya kuma sa a kwarara sau na biyu, suka kwarara sau na biyun, ya ce kuma a kwarara sau na uku, sai suka kwarara sau na ukun, ruwan kuwa ya malale bagadin, ya cika ramin da aka haƙa. A lokacin miƙa haɗaya ta marece, sai annabi Iliya ya matso kuwa ya ce, Ya Ubangiji Allah na Ibrahim, da shaku da Isra'ila, bari ya zama sananne a wannan rana, cewa kai ne Allah a Isra'ila, ni kuma bawanka ne, na yi waɗannan abubuwa duka bisa ga maganarka, ka amsa mini, ya Ubangiji, ka amsa mini, domin waɗannan mutane su sani, kai Ubangiji, kai ne Allah, kai ne kuma ka juyo da zuciyarsu. Ubangiji ko ya sa wuta ta faɗo, ta cinye haɗaya ta ƙonawa, da itacen, da duwatsun, da ƙurar, ta kuma lashe ruwan da ke cikin ramin. Sa'an da dukan mutane suka ga haka, sai suka rusuna suka sun sunkuyar da kai, suka ce, Ubangiji shi ne Allah, Ubangiji shi ne Allah. Iliya kuma ya ce musu, Ku kama annabawan Ba'al. kada ku bar ko ɗaya ya tsere. Iliya ya kai su rafin Kishon, ya karkashe su a can. Iliya ya ce wa Ahab, sai ka haura ka ci, ka sha, gama akwai motsin sabkowar ruwan sama. Sa da Ahab ya haura don ya ce sha, Iliya ya hau can ololuwar Karmel, ya zamna ƙasa, ya haɗa kai da gwiwa, jim kaɗan sai sararin sama ya yi baƙi irin da gizagizai da iska, aka yi ruwan sama mai yawan gaske. Amen. Labarin nan mai ban mamaki ya bayyana ɗaukaka da ikon Allah a sarari, lalle ba ya bukatar fasara sosai, amma kamun mu ban kwana ya kamata mu lura da abin da annabi Iliya ce ma mutanen Isra'ila. kamin ya yi ma’annaban ƙarya na Ba'al ɗari huɗu da hamsin gwadawa, Iliya ya ce ma jama'a, Har yaushe za ku daina yawo da hankalinku, idan Ubangiji shi ne Allah, to, ku bauta masa, in kuwa Ba'al ne Allah, to, ku bauta masa. Da farko Isra'ilawa ba su amsa ba, amma sa'an da suka ga yadda Ubangiji Allah ya saurara ga addu'ar Iliya, ya aiko da wuta daga sama bisa bagadansa, sai dukan taron jama'an sun rusuna ƙasa, sun yi kira, Ubangiji shi ne Allah, Ubangiji shi ne Allah. Wato, a rana guda, Iliya, annabin Allah, ya tona ma annabawan ƙarya na Ba'al asiri a gaban kowa, ya kawar da ikonsu bisa jama'a. ya maido zukatan Isra'ila wurin Ubangiji Allahnsu. Me ya sa Allah ya amsa ma Iliya addu'arsa? Ya saurare shi kenan domin Iliya yana ƙaunar Ubangiji Allah, ya gazganta maganarsa, me ya sa Allah ya ƙyale addu'ar annabawan Ba'al, ya ƙyale su domin ba su yi addu'a ga Allah ɗaya mai gaskiya ba. wanda ya bayyana kansa ga Ibrahim da Shaku da al'ummar Isra'ila. Annabawan Ba'al sun ƙyale maganar da Allah ya faɗa, suna bin al'adunsu na addini, sun himmantu a kan kiyaye al'adunsu, amma ba su bauta ma Allah mai rai ba, saboda haka dukan ƙwazonsu ya zama a banza. Mutanen ƙasar Senegal suna da karin magana mutum goma sun haƙa rami mai zurfi, mutum goma sun cika shi, akwai ƙura da yawa, amma babu rami. Kamar haka, annabawan Ba'al suna da addini da yawa, suna tada da ihu da addu'o'insu da haɗayunsu, amma duka a banza ne, domin ba a kafa shi bisa maganar Allah mai rai ba. Akwai ƙura da yawa, amma babu rami. Saboda haka, a babbar ranan nan, annabi Iliya ya umarci Isra'ila su zaɓi ko Ubangiji Allah na Ibrahim da Ishaku da Yakub ko kuwa addinin banza na Ba'al, sai su zaɓi ko gaskiya ko kuwa ƙarya, su zaɓi amintacciyar maganar Allah ko kuwa su zaɓi maganganun addinin ɗan Adam mara aminci. Kaifa, kefa, wace amsa za ku da ga tambayar Iliya da ya ce, Har yaushe za ku daina yawo da hankalinku, har yaushe za ka yi yawo da hankalinka tsakanin amintacciyar maganar Allah da al'adu na banza waɗanda mutane suka kafa? Nasi ya ce, Ba wanda zai iya bautawa shugabanni biyu, ko dai ya ƙi ɗaya ya so ɗaya ko ya yi wa ɗayan aminci ya raina ɗaya, ba dama ku sa ranku gaban Allah, ku kuma sa ga kuɗi duk gaba ɗaya, bisa ga Matiyu Sura shida aya ashirin da hudu, ba dama ka haɗa bauta ma Ubangiji Allah da bauta ma addini na wofi, har yaushe za ku daina yawo da hankalinku? Abokai, na gode don sauraro, darasi mai zuwa, gurinmu mu dubi labarin wani annabi wanda ya yi kwana uku a cikin cikin wani babban kifi, ko kun san sunan annabi nan? Sai ku saurari labarinsa mai ban mamaki a lokaci na gaba. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna yin tunani a kan abin da Iliya ya faɗa ma Isra'ilawa cewa, Har yaushe za ku daina yawo da hankalinku, idan Ubangiji shi ne Allah, to, ku bauta masa. Sarakuna na fari Sura sha takwas aya ashirin da ɗaya Allah ya taimake mu, amin.